Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTV ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Mune ƙungiyar zomo in tare maza, mune ƙungiyar maza a jan ƙwarai. Mune ƙungiyar zomo in tare maza, mune ƙungiyar Jama'a sauraronmu, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake saduwa a wannan fili namu wanda muke yin nazari daga cikin maganar Ubangiji Allah. Tumune wa Allah godiya domin ya sake ba mu dama, ya kuma sake ba mu zarafi inda za mu ci gaba da yin nazari a cikin maganarsa. kamar yadda muka saba kafin mu ci gaba barin mu karanto wasu sunaye na masu sauraronmu waɗanda taimakonsu ya iso zuwa gare mu. Akwai Malam Victor Wayes, mun ga saƙonka na shekara guda Allah ya sa albarka. Sai kuma Malam Lawal Muhammad Abdul, wanda saƙo ne na taimako mun gani muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai kuma Malam Auta Agwai James. mun gana ka na rabin shekara muna godiya Allah ya saka da alheri. Wanda ya aiko mana ta POS da kuma transfer mutum biyu ne, babu sunayensu muna godiya. Sai kuma Mr. David Monday, kai ma mun ga saƙonka mun gode ƙwarai da gasken gaske. Sai malama Afiniki Ahmadu, Ubangiji ya saka miki da alheri, mun ga taimakonki. Sai kuma saƙo daga Mr. Marcus Yakubu, fadan Kahugu a gure cikin jihar Kaduna. Ya ce, Ina yi muku gaisuwa da fatan alheri kuma ina so ku sa sunana a cikin jerin masu sauraronku. To Malam Markus Yakubu fadan Kahugu gure ai ka ta samu shiga, yanzu kana ɗaya daga cikin masu sauraron rediyo Elwa. Sai Mr. Ofega Dogo a dudu a cikin jihar Nasarawa. ya ce, Ina mai matuƙa jin daɗin aikinku ƙwarai da gasken gaske, kuma ina so ma ku turo mana namba asusun ajiyarku ta banki domin nima in yi wa kaina ajiya a sama. To, masa ofe ga dogon mun gode ƙwarai da gaske, mun tura maka amma baka samu ba, za ka iya tuntuɓa mu. Sai Mr. Peter D. Tsakundu a Wukari cikin jihar Taraba. ya ce, Ina son sanin ko akwai inda Allah ya hana wasan darakarta da lido a littafi mai tsarki. To, Mr. Peter D. Tsokundo mun gode da wannan saƙo. Ai, akwai abubuwa da yawa waɗanda littafi mai tsarki ya yi su ne, domin halaye ne waɗanda Allah baya son su kuma yana so jama'a su kauce masu. kada ka ce sai ka karanta inda aka ce ba za ka yi dara ko karta ba, amma halaye ne waɗannan na mutane ragaye waɗanda ba su da aikin yi, kuma littafi mai tsarki ya ce mana kada ma a ba rago abinci. Don haka maimakon yin dara da karta ko ludo gara ka yi nazarin magana Allah in ma ba ka da aikin yi. mastafita di tsokundu dara da karta da lido ba na mai bi na ƙwarai ba ne, mun gode kwarai da gasken gaske. Sai Mr. Habila mu tashi a ɓagwara cikin jihar Bauchi, ya ce ku yi mana addu'a domin in samu kuɓuta daga laifin rashin fitar da zakka. To, Mr. Habila mu tashi muna yi maka addu'a Ubangiji Allah ya tashe ka. daga wannan zunubi na rashin fitar da zakka. Allah ya kuma amsa, yanzu abin da irage ka amsa domin ka fitar ka samu albarka Ubangiji Allah. To bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da nazarinmu na yau. Bamu da Allah mu wanda ke cikin sama kai ne Allah mai iko duka, buwaye gagar misali, mai kowa mai komai. Mun gode maka domin mu mutane ne masu zunubi amma ka yi mana alheri cikin almasihu. Tun muna masu zunubi almasihu ya mutu sabili da mu. Yanzu ta wurin bangaskiya mu ’ya'yanka ne Ubangiji ka taimake mu tsaya cikin wannan bangaskiya har rana komowarka ko kuwa ranar da za mu bar wannan duniya. Mun kuma gode maka domin ka ban mana aikin bishara. Dalilin wannan ne muke samun mutane da yawa waɗanda suke haɗa hannu da mu domin yin wannan bishara a wannan kwanaki na ƙarshe. Muna roƙo ya mai tsarki mai iko duka ka sawa masu tallafawa aikin nan albarka. Muna addu'a Ubangiji ka albarkace su, ka albarkaci ayyukan hannuwansu da iyalansu, ka kuma sa ya Ubangiji rayukan da ake cetonsu kullum su tsaya cikin ban gaskiya. gode ma ya mai tsarki mai iko domin waɗansu daga cikin masu sauraron mu waɗanda suna nan shirye, domin ganin sun haɗa hannu da mu ka sa masa albarkaka. Muna addu'a domin bawanka, Musta Habila mu tashi wanda ya roƙi mu yi addu'a sa saboda ya samu kuɓuta daga laifin rashin fitar da zakka. Na roƙe ka Ubangiji ka fitar da bawanka bisa ga roƙonsa. da kuma sauran dukan waɗanda suke jin mu cikin wannan shiri, suna nan dilmiye cikin irin wannan zunubi Ubangiji ka kubutar da ’ya'yanka, domin su ma su samu albarkunka, gidanka kuma abinci ya wadata. Nazarin nan da za mu ci gaba da shi Ubangiji ka bishe mu ka kuma sa mana albarkaka a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu muna nan dai muna nazari a cikin littafin zabura, a nazarinmu na baya, mun ga mai zabura ya yi magana a kan halakar abokan gaba, kuma mun iya ganewa yana da sa zuciya. Wannan sa zuciya ta sa ba ga kowa ba ne, amma sai ga Ubangiji Allah. To, yau a cikin nazarinmu. za mu tashi ne a cikin zabura ta tamanin da biyar zuwa zabura ta tamanin da takwas. Za mu karanta zuwa inda za mu tsaya sannan mu ci gaba da nazarinmu. Zabura ta tamanin da biyar ce, Ya Ubangiji, ka yi wa ƙasarka alheri, ka sake azurta Isra'ila kuma, ka gafarta wa jama'ar ka zunubansu, ka kuwa gafarta masu dukan kurakuransu. ka daina yin fushi da su, ka kuma kawar da zafin fushinka. Ka komo da mu, ya Allah mai cetonmu, ka daina jin haushinmu, za ka yi fushi da mu har abada, ba za ka taɓa hucewa ba, ka daɗe ka daɗe mana ƙarfinka ka yarda ka sabunta ƙarfinmu, mu kuwa jama'arka za mu yabe ka, ka ƙaunace mu da madawwamiyar ƙaunarka ya Ubangiji ka taimake mu da cetonka. Ina kasa kunne ga abin da Ubangiji Allah yake cewa, Mu da ke muke mutanensa, ya alkawarta mana salama, idan ba mu koma kan al'amuranmu na wauta ba, hakika a shirye yake ya ceci waɗanda suke girmama shi. kasancewarsa a ƙasar ceto ne ga ƙasar, ƙauna da aminci za su sadu wuri ɗaya, adalci da salama za su gamu, amincin mutum zai yunƙura daga duniya ya nufi sama, adalcin Allah kuwa zai zubo daga sama. Ubangiji zai azurta mu, ƙasanmu kuma za ta ba da amfanin gona mai yawa. adalci zai yi tafiya a gaban Ubangiji ya shirya masa tafarki. Ka kasa kunne gare ni, ya Ubangiji, ka amsa mini gama ba ni da ƙarfi ba ni kuwa da mataimaki, ka cece ni daga mutuwa saboda ni mai aminci ne a gare ka, ka cece ni saboda ni bawanka ne, ina kuwa dogara gare ka. kai ne Allah na saboda haka kai mini jin ya Ubangiji, ina yin addu'a gare ka dukkan yini, ka sawa bawanka ya yi murna ya Ubangiji, saboda addu'o'i su hau zuwa gare ka. Ya Ubangiji, kai mana garci ne mai yin gafara, cikakke da madawwamiyar ƙauna. ga dukan waɗanda suke yin addu'a gare ka. Ka ji ta ya Ubangiji ka ji kukana na neman taimako, Na kan kira gare ka a lokacin wahala saboda kakan amsa addu'a ta Ba wani Allah kamar ka ya Ubangiji, ba ko ɗaya, ba wanda zai iya aikata abin da kake aikatawa. dukan sauran al'umma da halitta za su zo su rissuna har ƙasa a gabanka, za su yabi girmanka, gama kai kaɗai ne maɗaukakin Allah, kai kaɗai ne ka aikata abubuwa na ban mamaki, ya Ubangiji ka koya mana abin da kake so in yi, ni kuwa zan yi maka biyayya da aminci, ka koya mani. in bauta maka da zuciya ɗaya, zan yabe ka da zuciya ɗaya, ya Ubangiji Allah na, zan riƙa shelar girmanka har abada, wani irin girman madawwamiyar ƙaunarka take da shi a gare ni, gama ka cece ni daga zurfin kabari. Masu girman kai sun ta mani ya Allah. ƙungiyar mugaye tana ƙara ƙoƙari ta kashe ni, mutane da ba su kula da kai ba, ya Ubangiji kai Allah ne mai jin kai mai ƙauna mai jinkirin fushi kullum kai mai alheri ne mai aminci, ka juyo gare ni, ka yi mini jin kai ka ƙarfafa ni ka cece ni gama ina bauta maka kamar yadda mahaifiyata ta yi. Ka nuna mani alherinka ya Ubangiji. sa'an nan su waɗanda suke ƙina za su sha kunya, sa'an da suka ga ka ta'azantar da ni, ka kuma taimake ni. Allah ya gina birninsa a bisa tsattsarkan tuddai, yana ƙaunar birnin Urushalima fiye da kowane wuri a Isra'ila. Ya birnin Allah ka kasa kunne ga abubuwan ban mamaki da ya faɗa a kanka. sa'an da na lissafa sauran al'amura da suke yi mini biyayya, zan sa Masar da Babila a cikinsu, zan ce da Filistiya da Taya da Habasha su ma na Urshalima ne, a kan Sihiyona kuwa za a ce dukkan sauran al'umma nata ne, maɗaukaki kuwa zai ƙarfafa ta, Ubangiji zai rubuta lissafin jami'o'inta ko jama'o'inta. ya sa su duka cikin jimilla a mutanen Urshalima. Dukan mazauna a wurin za su raira waƙa suna rawa, su ce dukan maɓuɓɓugai suna cikinta. To bari mu nan Ubangiji ya ƙarawa maganarsa albarka amin. To yau cikin nazarin nan namu za mu mai da hankali ne a kan addu'a. addu'an neman jinƙai, addu’an neman taimako, da kuma addu'ar neman kuɓuta, wanda mun iya ganewa, mazabura ya fuskanci Ubangiji Allah, domin ya gane, babu wani wanda ya isa, ya je wurinsa in ba Ubangiji Allah ba. Sai dai abin damuwanmu a cikin zamaninmu na yau. akwai mutane da yawa waɗanda suke ikirarin su mutanen Allah ne amma kuma ba sa bautawa Allah ko kuwa su zo gare shi neman taimako da zuciya ɗaya. Suna nan da waɗansu abubuwa ba su ma yarda cewa Allah yana taimakonsu ba. Tuna mun ga addu'a ce ta neman taimako, da kuma neman jin ƙai ko mu ce kuka na neman jin ƙai daga wurin Ubangiji Al. A cikin zaburan nan ta tamanin da biyar. mun ga addu'a domin lafiya al'umma, kuma a ciki za mu iya ganin anabci ma a kan Ubangijinmu Yesu almasihu. A rubuta wannan zabura domin ’ya'yan kora ne su rera, lokacin shi ne, bayan da aka ku ake watsar da kabila goma na Isra'ila. Ana ɗaya zuwa bakwai mun ga roƙe-roƙen mai zabura. sannan kuma mun ga amsar addu'arsa, duka dai daga Zabura ta tamanin da biyar aya ɗaya zuwa aya ta bakwai. Domin iya ganewa mun kuma iya fahimta, aka ambata zamanin almasihu a aya ta goma zuwa aya ta goma sha uku. A cikin zamanin nan na almasihu mun ga an yi magana ƙauna da aminci za su haɗu wuri ɗaya. adalci da salama za su gamu, amincin mutum zai yunƙura, ya kuma ɗaga daga duniya ya nufi sama, adalcin Allah kuma zai zubo daga sama. Wannan fa, ana tabbatar mana da kuma kwatanci ne irin na mulkin Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda shi ne kaɗai, ya tabbata mai ƙauna. ƙauna kuwa ita ce ya ba da ransa domin tumakinsa, ya kuma tabbata mai aminci, domin ya yi aminci ya mutu har bisa gice mutuwa ta ƙasƙanci domin ni da kai, ya iya sawa mu zama adilai, mu kuma samu salama da Ubangiji Al. Shi mai zabura, yi nuna mana cewa ƙauna da aminci za su haɗu wuri ɗaya. sun kuma haɗu ne wuri ɗaya cikin Ubangijinmu Yesu almasihu wanda in ba a cikinsa ba, babu inda ƙauna da aminci suka sadu, adalci da salama suka gamu, har ma ya yi mana magana. A cikin Ubangijinmu Yesu almasihu mun ga amincin mutum zai yunƙura, ya nufi sama, kaga wannan? ya tabbatar mana da cewa cikin Ubangijinmu Yesu almasihu, mutumin da ya buɗi Ubangiji zai yi addu'a ta kai wurin Ubangiji al. Ya kuma tabbatar mana, za a ga adalcin Allah yana zubowa daga sama, adalcin nan na Allah, jin ƙansa ne zuwa ga waɗanda suke yi masa biyayya, lalai, addu'ar lafiyar al'umma. da kuma samun lafiya umman nan duka sun tabbata ne cikin Ubangijinmu Yesu almasihu wanda in ba ta wurinsa ba, duniya za ta ci gaba da zama cikin hallaka da zillimi da kuma jiran fushin Ubangiji Al. Zabura ya yi magana game da almasihu. cewa cikin Ubangijinmu Yesu almasihu a aya ta goma sha biyu Ubangiji zai azarta mu. Ƙasarmu kuma za ta ba da amfanin gona mai yawa. Babu wani arziki wanda ya fi arzikin da mai bi yake da shi cikin Ubangijinmu Yesu almasihu, kuma ƙasa mai ba da ’ya'yan nan a yi zuciyanmu ce, wadda muddin a cikin almasihu ni da kai muka kafin muka ginin muka da su kuma, za mu ba da ’ya'ya masu amfani. wanda aka faɗa a cikin Galatiyawa Sura ta biyar. Sana aka ce, Adalci zai yi tafiya a gaban Ubangiji, ya shirya masa ta farki, na mahammanga, kwatanci ne na Yahaya mai baftisma wanda ya zo, domin shiryawa Ubangijinmu Yesu almasihu hanya, wanda shi ne adalcin Ubangiji, almasihu kuma. shi ne ya zama tafarki na Ubangijinmu wanda ya shirya, domin sake dawo da mutum mai zunubi zuwa gare shi. Ɗanwa, wani anabci ne a kan Ubangijinmu Yesu almasihu. A zaura ta tamanin da shida kuma nan muka ga addu'a neman jin kai daga wurin Ubangiji, wannan addu'a, addu'a dauda ce wadda yakan yi sau da yawa domin kansa. ɗanwana, sau kake yin addu'a ga Ubangiji domin kanka, sauran kuma kake yin addu'a domin waɗansu, sau nawa kuma kake tunawa da bukatu na rayuka waɗanda suna nan a hallaki. Aya ɗaya zuwa biyar Dauda ya yi addu'a domin tushen cetonsa jinƙan Ubangiji ne, haka yake ni da kai? bari mu sani tushen cetonmu jin ƙai ne daga wurin Ubangiji Al. Sanan kuma, aya ta shida zuwa goma, ya yi magana ne a kan sujada ta al'ummai a cikin a zaburan nan ta tamanin da shida. Ciki ce, Ka ji addu'ata, ya Ubangiji, ka ji kuka na na neman taimako, na kan yi kira gare ka. a lokacin wahala saboda kakan amsa addu'ata. Amma yau abin damuwa, za ka iske masu bin Yesu almasihu waɗanda suke da rai na har abada, sun koma suna yin addu'a da neman taimako a wurin wani Allah wanda ba su san shi ba, Allah kuma wanda ba da dawwamamme ba, Allah kuma wanda ba zai ba su rai ba, Wannan shi ne abin da ake cewa sakin reshe ana kama ganye, ɗanwa, wannan babban kuskure ne, idan kana bin Yesu almasihu, to ka tsaya sak cikin Ubangijinmu Yesu almasihu. Ayata, sha ɗaya zuwa goma sha uku godiya domin jin ƙan Ubangiji Allah. Sau nawa ne, ka taɓa godewa Ubangiji Allah. Zabura ya godewa Ubangiji. Sannan kuma ya ci gaba da cewa Ubangiji ma ya koya mai abin da yake so ya yi, sannan kuma ya yi addu'a zai yi biyayya cikin aminci, zai kuma bautawa Ubangiji da zuciya guda ɗaya, wada ni da kai. Haka Ubangiji Allah yake so mu bauta mashi da zuciyanmu guda, kada mu zama masu raba zukatanmu a kan abubuwan da muke tunanin kamar Allah ba za ya yi mana ba. Ɗanwa, wannan zabura tana ƙarfafa mu, domin ni da kai, mu ci gaba da yi wa Allah godiya saboda jin ƙansa. Sha hudu zuwa sha bakwai kuma, nan ya dubi girman ceton Ubangiji, har ma ya yi roƙo domin ceto. daga aya ta goma sha hudu zuwa aya ta goma sha bakwai. Allah ne, mai jinƙai mai ƙauna mai jinkirin fushi kuma kullum shi mai alheri ne da aminci, kullum yana yin aikin ceto, kuma Ubangiji yana so mu bauta mai ba mu bauta wa gumaka ba. har ma ya ce, Gama ina bauta maka kamar yadda mahaifiyata ta yi. ɗanwa, wani irin uba ne kake so ka zama ke kuma wace irin uwa ce ga ’ya'yanki, amma na mai zabura, ya yi gadara da mahaifiyarsa wadda ta bauta wa Ubangiji Allah, kuma cikin wannan, ta koya masa bautar Ubangiji, shi ma ya ci gaba da bautawa Ubangiji Allah. A zabura ta tamanin da biyar. ninga fa'idar zama Urushalima, wannan kuma zabura domin ’ya'yan kora su rera Ubangiji yana ƙauna Sihiyuna, Sihiyuna Urushalima, birninsa tsatsarka, tudu mai tsarki, wanda Ubangiji Allah ya zaɓa fiye da kowane birni a duniya domin ɗaukaka sunansa. Shi sama. A nan ne aka gice ɗan rago na Allah Yesu almazihu wanda shi ne ke da ikon ceton jama'asa daga dukkan zunufansu, shi sa Allah ya zaɓi Urshalima, domin ta zama birni na cika aikinsa na sulhu ga dukkan ’yan adam waɗanda suka zo gare shi cikin fan gaskiya. Urshalima birnin Ubangiji, tudu mai tsarki. wanda ya zama birni wanda Ubangiji yake kasa kunne ga waɗanda suke zaune ciki suka yi kira a gare shi, fa'ida Urshalima da kuma zamanta a matsayin birni na Ubangijinmu Yesu Almasihu. Haɗe zuwa uku ya bayyana darajar Sihiyuna, Allah yana ƙauna wannan birni fiye da kowane wuri a Urshalima. a Isra'ila. sannan kuma Allah ya yi abubuwan ban mamaki game da Urushalima, domin ya iya nuna wa duniya ya kuma sanarwa da duniya birninsa ne. Mun gani, Ubangiji Allah zai sake kafa Urushalima tabbatacciya a cikin mulkin nan, wanda Ubangiji mai Yesu almasihu zai dawo ya kafa na salama da farin ciki da kwanciyar rai har abada abadin. Urushalima. za ta zama babban birnin nan na salama, domin dama birni ne na salama. Zabura ta tamanin da takwas kuma ita ce kukan neman taimako, Heman ne marubuci, Basa ga labarbaru ta fari Sura ashirin da biyar aya biyar da shida, akwai duhu baƙiƙirin. An yi kuka saboda wahala iri-iri, aya ɗaya zuwa tara. addu'a ce sabili da wahala, yana neman Ubangiji, a matsayinsa na mai ceto domin dukkan yini yana kuka, dukkan dare yana kuka yana so Ubangiji, ya amsa addu'a ɗanwa, bari mu nemi Ubangiji tun yana samuwa, mu kuma buɗe shi. Ji shaya ya ce mai mugunta ya watsar da muguntarsa, idan muka nemi Ubangiji za ya samu. muddin ni da kai za mu buɗe shi da zuciya ɗaya. Mai zabura, ya yi addu'a saboda wahala. Allah ya amsa, amma ya yi magana ko matattu za su iya yaban Allah daga aya ta goma zuwa aya ta goma sha biyu. Shi da yana so ya rayu, ya kuma ci gaba da yabon Ubangiji uwa a cikin almasihu ne ko ka mutu za ka sake rayuwa, ka kuma ci gaba da yabon Ubangiji don haka gara yau ka zo. Gare na har abada wanda ike cikin Ubangijinmu Yesu almasihu, domin ka ci gaba da rayuwa, ka kuma ci gaba da zama mallakar Ubangijinmu har abada abadin. In kuwa ka ƙi. to lallai za ka faɗa inda za ka kasa fita. A sha uku zuwa sha takwas nan amsa ce, yake nema wanda ya ga kama ba amsa ma har yanzu, ko bai samu amsa ba, da ko bai samu amsa ba bai yi shiru ba domin bai daina yin addu'a ga Ubangiji ba. Mun kuma iya ganewa duhu shi ne ƙarshen magana a cikin surar. ya ga duhu amma ya ci gaba da roƙo. Ɗan sau nawa ne kake cewa cikin roƙon Ubangiji yayin da kake addu'a a gare shi, bari ni da kai mu naciya, mu ci gaba da roƙon Ubangiji kada mu ɗauka mana ajewa, Ubangiji kuma zai amsa yayin da muka yi naciya domin shi ne ce ku yi addu'a ba fasawa. Alamu mai girma mun gode maka domin maganarka. ka sabunta zukatanmu mu riƙe ta domin ita ce rai a gare mu, cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, ba mu za mu tsaya a nan a madadin injiniyanmu ɗan Juma Amadu, ni rabin yawa hutsi ga nake cewa Ubangiji Allah ya samu sake saduwa a cikin shiri na gaba lafiya. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya. sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.